Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barka da kasancewa tare da mu da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na asuba yau Talata takwas ga watan Agusta na shekara ta 2023 kafin ku ji abubuwan da muke ta da su ga kanun labarai. shugabannin kasashen afirka ta yamma suna shirin gudanar da wani taro a ranar alhamis a kan rikicin niger bayan da sojojin juyin mulkin kasar suka bijirewa wa'adin da aka ba su akalla mutane bakwai sun mutu kana wasu 31 sun jikata bayan da wasu makamai masu linzamin rasha suka afka wani wurin zaman fararen hula a garin prokrovsk wanda ke gabashin ukraine kana wani alkali a birnin new york a dan amurka ya kori karar da tsohon shugaban amurka donald trump ya shigar a jiya litinin inda ya ikirarin cewa wata tsohuwar marubuciyar mujalla tana bata masa suna bayan da ta yi nasara a kansa a wata shari'ar lalata da ita to kanin labaran kenan aka saurara a bangaren rahotanni kuma za a ji cewa jiragen sama sun fara dogon zagaye don kiyaye sararin samaniyar nijar ko ina dalili ko da jirgi ya taso ya kira santan in sun ga dama za su iya kin kula shi don dama a riga an sanar sannan shin wai da gaske ne gwamnatin najeriya ta fara raba wa 'yan kasar kudin tallafin rage radadin tsadar rayuwar da ta yi alkawari ba mu da labarin cewa gwamnati ta fara raba tallafin kuɗi ta hanyar inera kuma sannan an tsayar da abin kuma za a zo a ci gaba don saboda ita cbn tana upgrade na shi inera wallet to muna ɗauke da karin bayani cikin shirin sai a kasance da mu muna kuma tafi da shirin taka mai wuya da shugaban sashen hausa na muryar amurka aliyu mustapha sakwaro zai gabatar amma yanzu za mu fara da shan labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karatu baba ya kuma kiri shugabannin kasashen afirka ta yamma sun ce za su gudanar da wani taro a ranar alhamis akan rikicin nijar bayan da sojojin juyin mulkin kasar suka bijirewa wa'adin da aka basu na su maido da hambararren shugaban kasa ko kuma su fuskanci matakin soja okuwa ta ce za ta gudanar da taron koli na musamman a jibi alhamis a abuja babban birnin tarayyar najeriya mai makwabtaka da nijar din in ji kakakin kungiyar emus lungu bayan karewar wa'adin da ecowas ta baiwa sojojin niger a ranar lahadi na su sauka daga mulki kana su maida shugaba zuma kan kargan mulki shugabannin sojojin sun lashe takobin kare kasarsu kana suka rufe sararin saman kasar mai magana da yawun gwamnatin sojan kasar ya ce duk wani yunkurin gitawa ta saman kasar zai haɗu da martani mai tsauri cikin hanzari tuni dai jiragen kasashen waje suka fara kaucewa sararin saman nijar majalisar ɗinkin duniya ta ce jiragen aikin ta na jin kai sun makale sakamakon rufe sararin saman akalla mutane bakwai sun mutu kana wasu 31 suka jikata bayan da wasu makamai masu linzamin rasha suka afkawa wani wurin zaman fararen hula a garin progrovsk wanda ke gabashin ukraine a yankin donetsk da kuma wani hari a gundumar kupiansk a jiya litinin ne ministan harkokin cikin gida na ukraine elo kalaminko ya ce fararen hula hudu suka mutu a cikin wani hari na farko yayin da aka kashe wani jami'in aikin gaggawa a donetsk a hari na biyu daga bisani andrew yemak da ke zama babban jami'i a fadar shugaban kasar ukraine ya ce an samu karin wasu mutane uku da suka mutu a harin wanda aka kai a kauyen krulia kivka a cikin gundumar kupiansk bidiyo da hoto da jami'an ukraine suka fitar ya nuna mutane a ƙarƙashin buraguzai da wani gidan beni mai hawa biyar da shi kuma ya rukuje kwata-kwata wanda ake samun fararen hula a zaune a ciki yayin da ma'aikatan gaggawa na ambulan kuma suke ba da magani ga waɗanda suka jikata. nan ba da jimawa baba yakubu makeri zai sake dawowa ya karanto sauran labaran yanzu dai ga rahotonmu na farko bayan rufar sararin samaniyar kasar Nijar da hukumomin sojan kasa suka yi a ranar Lahadin nan tuni wannan mataki ya fara shafan sufurin jiragen sama daga kasashen Afirka zuwa sauran kasashen duniya musamman ma Turai. Wakilin mu a Lagos gida Jibril ya ji ta bakin wani direban jirgin sama akan wannan matsalar kuma ga rahoton da aiko mana. yanzu haka dai wannan mataki da kasar jamhuriyar nijar din ta dauka rufe sararin samaniyanta ya sanya jirage masu zirga-zirga na ƙasa da ƙasa, walau dai daga najeriya zuwa ƙasashen yammacin turai ko kuma daga yammacin turai zuwa najeriya da ma wayanda ke fitowa daga kudancin afirka zuwa turai canja salon tafiyar tasu inda suke kaucewa ƙasar ta jamhuriyar nijar mai faɗin gaske wannan mataki tuni ya haifar da ƙarin shan mai ga irin waɗannan jirage abinda kuma zai kai ga ƙarin kuɗin shiga jirgi kenan wannan mataki dai na jamhuriyar niger ya sanya ta bi sahun kasashen sudan da libya wanda tun farko jiragen sama ba sa bi ta kasashen nasu sakamakon rikici da ke gudana ko ma yaƙi a irin wayannan kasashe. binciken da na gudanar ya nuna cewa jirgin british airways da ya taso daga birnin johannesburg zuwa london bayan ya shafe awanni goma a sararin samaniya na zuwa jamhuriyar niger a latilin jirgin ya koma sakamakon rufe sararin samaniyar kasar ma wani jirgin da ya taso daga Nairobi Kenya wanda za shi birnin London shi ma alatilis zai koma birnin ta Kenya bayan da ya iso sararin samaniyar sarar Nijar to kuma yake nufi da rufe sararin samaniya ga dai kaftin Muhammad Abubakar wani direban jirgin sama a nigeria. Alal hakika kowace ƙasa ta duniya tana da sararin samaniyarta wadda take da iko da shi wani jirgi na wani ƙasan ko na a soja bayi da halin kita tsaron ta sai da izinin wannan kasa din kuma ya kama ne tun daga ƙasa ya yi sama har illa masha Allah. Masana dai sun bayyana wannan shataletale da yanzu haka jiragen ke yi sakamakon rufe sararin samaniyar ƙasar jamhuriyar Nijar na ƙara tsawon lokaci da kuma ƙarin kuɗi na man jirgi da kuma tikitin jirgin ta bangaren fasinjoji da kome hakan yake nufi kenan ga dai kaftin Muhammad Abubakar. Yanzu abin da ƙasar Niger ta yi na cewa ta rufe a wannan sararin samaniya nata babu wani jirgi na wata ƙasa da aka ba wa daman ya ratso ta sararin samaniyar Nijar ya tafi wata ƙasa ko kuma ya sauka ƙasar a'a babu sun rufe to saboda haka ko da jirgi ya taso ya kira santan in sun ga dama za su iya kyan kula shi dan dama an riga an sanar yanzu dai a yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana tsakanin kungiyar ECOWAS na yammacin Afirka da kuma komen kasar ta Nijar da suka gudanar da juyin mulki bisa ga dukkan alamu dai matakan da bangarorin ke dauka zai ci gaba da haifar da matsaloli ta fuskar sufurin jiragen sama da kuma zirga-zirga na kasa da kasa babin ya cifirin murya amurka daga najeriya a kai da baban gida jibril shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ga baba yakubu makeri da karashin labaran duniya wani alkali a birnin new york na nan amurka ya yi fatali da karar da tsohon shugaban amurka donald trump ya shiga a jiya litinin inda ya yi ikirarin cewa wata tsohon marubuciyar mujalla tana bata masa suna bayan da ta yi nasara a kansa akan shari'ar lalata da ita a cikin watan mayu ne aka dakatar aka tabbatar da aikata laifin cin zarafi na jima'i akan tsohon shugaban kasar wanda ya yi wa jane carol. a wani katafarin shago a new york a shekarun 1990 amma ba fyaɗe ba trump ya yi kokarin dora laifi a kan 'yar shekaru 79 marubuciyar mujallar ela inda ya shigar da kara a watan yuni ya musanta cewa tana bata masa suna inda take ci gaba da faɗa wa kafafen yatsa labaran amurka cewa ya mata fyaɗe duk da hukunci da kotu ta yanke amma a cikin korar karar nasa alkali na gunduma louis kaplan ya ce kalaman karol na, na cewa trump ya mata fyaɗe akwai ƙanshin gaskiya a jiya litinin amurka ta bayyana kama tsohon firaministan pakistan imran khan a ƙarshen mako a matsayin wani lamari ne na cikin gida ga al'ummar ƙasar yankin wato na kudancin asiya yayin da majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da mutunta bin tsarin da ya dace a shari'ar da ake yi wa ɗan siyasar a ranar asabar da ta gabata ne aka tsare shugaban na 'yan adawar pakistan mai shekaru 70 a duniya sa'annan ba da bata lokaci ba aka miƙa shi zuwa gidan yarin atok da ke yammacin islamabad babban birnin kasar bayan da aka yanke masa hukuncin daurin shekaru uku bisa laifin sayar da kyaututtukan gwamnati da kuma zargin ɓoye kudaden da aka samu mun yi imanin cewa wannan lamari ne na cikin gida ga al'ummar pakistan kuma muna ci gaba da yin kira da a mutunta ka'idojin demokuraɗiyya 'yancin ɗan adam da kuma bin doka a pakistan in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller yana faɗawa manema labarai a washington a lokacin da aka tambaye shi game da martaninsa mela ya yi watsi da batun da ake cewa amurka ta yi shirun ba ta bayar da martani ba game da matsalolin da kan ke fuskanta idan aka kwatanta da tuhume-tuhume da ake yi ma wasu 'yan siyasa a wurare daban-daban a duniya saboda tsohon shugaban pakistan ya kasance mai sukar manufofin washington Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu bari mu sake waiwayar taskar rahotanninmu a daidai lokacin da wani sauti ke yawo a kan wani shirin gwamnatin tarayyar najeriya na rabawa 'yan kasar tallafi wato ta hanyar asusun e-naira na babban bankin najeriya cbn bankin ya karya ta labarin yana mai nisan ta kai da cewa ba shi da na masaniya akan wannan sabon shiri da aka kago ta kafofin sada zumunta kana ya yi kira ga 'yan kasar su yi taka tsantsan don gudun fadawa hannun 'yan damfara Ga Halima Abdulrauf da ƙarshen rahoton. ni ne assistant coordinator na funtuwa zone a central bank inera community a central bank an bibbiya kuɗin yanzu kuma suna gyara ne ana upgrade za a dawo a ci gaba da biya wani matashi kenan wanda ya ikirarin cewa shine jagoran aiwatar da tsarin asusun inera na babban bankin najeriya a yankin funtuwa na jihar katsina ko menene gaskiyar wannan lamari mun jiyo ta bakin muhammad musa da ke zama mataimakin darakta a bankin cbn kuma ɗaya daga cikin jami'an da ke kula da aiwatar da tsarin inara na cbi mun saurari wani jawabi wanda wani aminu dan juma funtuwa wanda ake ta yadawa a cikin social media yawancin bayanan da yake yi ba gaskiya ba ne akwai wanda suke ya faɗa daidai amma kuma da yawansu ba gaskiya ba ne ɗaya daga cikin abubuwan da ya faɗa wani shine ba mu da labarin cewa gwamnati ta fara raba tallafin kuɗi ta hanyar inera kuma sannan an tsayar da abin kuma za a zo a ci gaba don saboda ita cbn tana upgrade na shi inera wallet sannan shi kanshi shi cbn din da yake magana ya ce yana da license na cbn shi ma ba gaskiya bane saboda cbn ba ta da wani alaka da harkan bvn shi kamfani ne mai zaman kansa ke kula da bvn amma bai da wani alaka da shi central bank kai tsaye abu na uku kuma lalle ka mu ba mu da wani tsari da har muke da wani assistant coordinator a funtua zone ko kuma a wani zone na wani wuri a duk lokacin da jama'a suka ji wani bayani ya fito daga wajen waɗansu wanda suke tabbatar da gaskiyan magana ba to su tuntuɓe mu a twitter muna da at my inera a instagram da facebook muna da my inera saboda a ji tabbacin menene gaskiya masani akan sha'anin tattalin arziki kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum malam baba yusuf ya ce shawarar da zan ba babban bankin najeriya game da yan damfara don cutar jama'a shine su inganta amfani da kafofin yada labarai ma'ana rediyo talabijin da sauransu da kuma sauran hanyoyin shela na faɗakarwa ga jama'a da kuma amfani da ita kanta intanet ɗin wajen sanar da mutane da gaggawa damfara na zamani ya wuce maganar mutanen da suke karkara mun san cewa gwamnatoci ma ana shiga na'urar a saci kuɗi saboda haka ya kamata a ce babban bankin najeriya har ma da sauran bankuna suna da matakai kwarara da za su ɗauka na cewa kulli yaumin ana bibiyan irin wayannan abubuwa ana dakile su ana sanar da mutane saboda mutane wanda ba su ci ba su sha ba dan abin da suke da shi a aljihunsu ana tatsile su sannan kuma kira ga al'umma kowa ya ga irin wannan abu na raba-raba kar mutum ya saurin fadawa saboda yadda zamani yake. Idan ana iya tunawa tun bayan cire tallafin man fetur wanda ya yi sanadiyar ƙari a farashin kowace litar man fetur da aka yi a baya-bayan nan ne majalisar zattaswa ta ƙasa bayan da shugaban ƙasa ya bayyana aniyarsa na ba da tallafi ta amince da ɗaukan matakan ba da tallafin ga 'yan Najeriya don rage raɗaɗin da aka shiga. Halima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Akai da Halima Halima Abdulrauf da wannan rahoto. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sannan a yaushe ake so. Za a iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sannan ana iya bibiyar mu ta kafafen sada zumunta na Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga shirin mu na gaba. Saka mai wuya. ne a ɗauki matakin da za a dakatar da irin waɗannan abubuwan a nan Afirka. In ko ba haka ba, yakin ma da ake gudun ai ba zai kare ba. Don haka mataki na ECOWAS shine daidai. Wannan mataki da ECOWAS ta ɗauka ba ni kaɗai ba mutane da dama suna ganin wato mataki ne wanda bai yi daidai ba. To idan babu mataki, in babu doka, in ba a ganin cewar ga tsarin da ya dace, to ta ina ne kuma waɗannan kasashen demokuraɗiyyar za su zauna. su kansu shugabannin ecowas in suna bukatar su gyara gidansu tukuna kafin ma su yi tunanin wani ya gyara domin daga cikinsu akwai waɗanda demokaradiyya ba ta zauna a kasashen su ba tun daga farkon da suka yi juyin mulki da kasashen ecowas din da masu faɗa a jin sun da 'yan nijar din sun tabbatar musu cewar abin da sojoji suka yi sun ci amanar nijar sun ci amanar 'yan nijar abu ne wanda kake yaƙi da 'yancin dan adam kake yaƙi da mutuncin nijar kake yaƙi da duk wani ci gaba da nijar suke buƙatar. Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fata kuna nan lami lafiya. Yau kwanaki uku daidai kenan tun bayan da aka zo karshen wa'adin da kungiyar tattalin arziki ta kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta yanka sojojin Nijar da suka hambarar da gwamnatin Mohamed bazum da su maido shi kan karagar mulki. a cikin wannan juyin mulkin wanda kwamandan rundunar fada shugaban kasa janar abdulrahman ciyani ya jagoranta ranar laraba 26 ga watan yulin da ya gabata har ilawa ya hada da kama mutane 'yan siyasa da dama musamman wanda suke cikin jam'iyyar da ke mulkin tarayya wato take mulkin niger ta pnds tarayya kenan wacce ita ce jam'iyyar shi muhammad bazum din izuwa yanzu ba wani matakin soja da aka dauka kan sojan da suke wannan juyin mulki din to amma matakan kwantatawa niger ko kuma su sojojin da suka yi juyin mulki din da hukumar ecowas ta dauka suna gana mutane azaba a sassa daban-daban na jamhuriyar Nijar din inda suke janyo wato karancin abubuwa da yawa da tashin gwauron zabi da farashin kayan masurufi suka yi da janyo rufe kan iyakoki da yawa da kwashe mutanen kasashe daban-daban sannan har da yanke wutar lantarki da aka yi wasu sassa na Nijar din sannan kuma har yanzu barazanar amfani da matakin soja bata kau ba domin hukumar ECOWAS bata ce ta janye wannan barazana din ba akwai kuma rahotannin cewa wasu kasashen ƙetare irin su faransa suna ba da goyon bayan a ɗauki wannan mataki din kazalika akwai rahotannin da ke nuna cewa watakila ba za a rasa hannun rasha a cikin wannan al'amari ba musamman ƙungiyar yan sojan haya din na wagana na rasha da ake sa ran cewa sun na so su tsoma kai a cikin wannan al'amari din to dangane da wannan ne wakilinmu na abuja nasiru adamu lihika ya gayyato mana baki guda biyu masu kakkarfan ra'ayoyi wanda suka sha bamban da juna kan abin da ke faruwa musamman kan matakan da ita ecowas ta dauka da kuma kudurinta na cewa in sojojin nan ba su mai da bazun ba za a auka musu da yaƙi to ba tare da bata lokaci ba ga nasiru da bakin nasa ina tare da shu'aibu mungadi wanda shahararren dan jarida ne kazalika kuma mai sharhi kan lamuran yau da kullum a najeriya sai kuma jibrin zakar wanda shahararren dan canjin kuɗi ne kuma mazaunin jihar jigawa da ke makwabtaka da jamhuriyar nijar za mu yi magana kan wannan juyin mulki da aka yi a nijar da wa'adin da ita kungiyar ecuador ta bayar na cewa lallai idan sojoji ba su mai da mulki ba to za a iya ɗaukar matakin soja a kansu. Farko bari mu fara da Shayu Mungadi. Shayu Mungadi me ra'ayinka kan wannan matakin na ECOWAS ne? Eto, eh Nasiru wannan ra'ayi a wannan mataki da ECOWAS ta ɗauka ba ni kaɗai ba mutane da dama suna ganin wato mataki ne wanda bai daidai ba. Da farko dai idan aka zo tattauna abubuwan da ake so a samu maslaha a kansu ba a haɗawa da barazana. da kamata a yi matakai tun farkon abun ya zama an fara da ɗaukan matakai na rarrashi tukuna ko da akwai manufa ta ɗaukar wani mataki mai tsauri to sai a bari sai idan rarrashin ya kasa amma lokaci guda ecowas ta ɗauki waɗannan matakai biyu na ɗaya ta ce tana ba da umarni kaga ƙasa mai cin gashin kanta mai 'yanci ba za a ce ana ba ta umarni ba to ta ce tana ba da umarni a dawo da mulkin demokaradiyya kuma lokaci guda ta yi barazana na cewa za ta ɗauki matakai na soja idan ba a yi ba kuma ta ba da wa'adi na wata ɗaya wannan tun asalin abun bai yi daidai ba ah, to sa'an nan kuma kamar yadda kowa ya sani juyin mulki ba abu ne wanda al'umma ke maraba da shi ba. Mulkin soja baya da kwarjini a halin yanzu ba a yayinsa baya da wata fa'ida da mutane za su yi maraba da shi sai dai a wurare kalilan inda mulkin farahulla kila ya so ya zama ta'azzara wa al'umma to wannan lokacin ana tunanin soja su shigo saboda a samu sa'ida amma shi ma za su shigo da tsari na daidaita al'amurra sannan kuma su miƙa mulki ga farahulla sannan su kansu shugabannin ecowas in su ma sun zo suna buƙatar su gyara gidansu tukuna kafin ma su yi tunanin wani ya gyara domin daga cikinsu akwai waɗanda demokaradiyya ba ta zauna a ƙasashensu ba a ƙasashen togo da ƙasashen cameroon da senegal suna da shugabannin da suka yi shekaru akwai mai shekara arba'in ma akwai mai shekara goma sha suna mulki kaga mutumin da yake da wannan ba zai zo ya yi mitin yanzu ya ce yana so ya yi gyara na demokaradiyya ba. To a jibirin Zakar me za ka ke kuma kan matsayar ta ECOWAS ta wannan wa'adi da aka bayar su dai an fara na ga kamar amfani da wani yanayi na neman sulhu. Me ra'ayinka dai kan matakin na ikon? Alhamdulillah, a kamar yadda yake bayani juyin mulki ba shi da fa'ida ba shi da amfani gaskiya hakika wannan ne dalilin da ya sa mu a nawa ra'ayin a kuma nawa tunanin to a zahiri na gaskiya matakin da ECOWAS suka ɗauka shine matakin da ya dace shine kuma matakin da ya kamata ECOWAS su ɗauka. Domin me kamar yadda yake kuka da cewar wancan akwai kasashen da demokuraɗiyyar ma bata zauna ba to idan babu mataki in babu doka in ba a ganin cewar ga tsarin da ya dace to ta ina ne su ma waɗannan kasashen demokuraɗiyyar za su zauna sannan game da kuma yadda su a sojojin Nijar suka yi duk abin da za a yi tun daga farkon da suka yi juyin mulki da kasashen ECOWAS din da masu faɗa a jin sun da 'yan Nijar din sun tabbatar musu cewar a zahirance abinda sojoji suka yi sun ci amanar Nijar sun ci amanar 'yan Nijar har 'yan Nijar 'yan demokradiyya suka fito suka fara nuna kukansu da rashin jin daɗin abin da aka yi suka fito suka fara zanga-zanga amma sojoji suka ɗauki barazanar kame su wadda ganin sun fara nuna a dawar wannan abin da suka yi suka sa duk dan wani dan siyasa da mai rike da mukami da mai rike da duk wani minista ko sanata kowaye a jamhuriyar Nijar sama da mutum ɗari da wani abu suka sace kame su suka garkame su suka ajiye. To kaga wannan kamar wani abu ne wanda kake yaƙi da yancin ɗan adam kake yaƙi da mutuncin Nijar kake yaƙi da duk wani ci gaba da Nijar take bukata. Don haka dole ne a ɗauki matakin da za a dakatar da irin waɗannan abubuwan a nan Afirka. In ko ba haka ba, to na farko yakin ma da ake gudun ai ba zai ƙare ba. Domin za a yi wani juyin mulkin da za a zubar da jini wanda duk abin da kake tunani na sauki kuma sauƙin ba zai samu ba. Don haka mataki na ECOWAS shine daidai kuma in ana maganar sulhu ko ana maganar aje a ja hankalin waɗannan bayan Allah ai an yi a kiraye-kiraye an tura wakilai an kuma nemi yadda za a yi amma abin da suka nuna sun yi fintinkau kuma sun yi kunnen uwar shegu sun fara ma yanke alaka nan take da sauran kasashe da mu makwabtansu da muke tunanin mu ne za mu kai ko a kafa mu taimake su sai suka fara yankewa alakar wannan ya kusa ta ecowas tunda a najeriya ita ce uwa kaga duk abin da za ta yi ta ga cewar ta daidaita al'amuran a afirka to shi ne abin da za a yi amma ba wai najeriya tana faɗa da nijar ba ne a'a ecowas ce afirka ne tarayyar afirka ne suke ƙoƙarin dakatar da cin zalin demokaraɗiyya kuma wargaza demokaraɗiyya a ƙasashen afirka ba wai suna nufin a je a kama mutanen nijar da yaki ba ne wannan kuma Jibrin zakar Jibrin zakar kai dai tana mara baya ga wannan wa'adi in ya cike yin sojojin ba su mai da mulkin ba za a iya dau matakin soja ba laifi ba ne. A ai ba laifi ba ne ai. Kuma mutane su daina tunanin cewar ɗaukar matakin sojan ba ɗaukar mataki ne da za a shiga cikin garin Nijar ko za a shiga ƙasar Nijar da bindiga da tankokin yaƙi da sauransu ba. Muna so mutane su fahimta cewar kana cikin Nijar ɗin ma za a iya yin duk abin da za a yi ba kama san an yi ba dole ne ekuwar ta ɗauki waɗannan matakan. In ko ta ɗaukar waɗannan matakan to ranar da za ta yi kuka to su ma talakawan da suke cikin Afirka za su yi kukan da ba za su share hawayensu ba. Yawwa bari mu koma wajen Shoaib Mungadi. Shoaib Mungadi ka ji kalubalen ah, da shi Jibrin Zakare ya cewa ah, wannan sulhun abu ne ba mai yiwuwa ba ne saboda yadda sojojin suka cije cewa Eh, ba za ma tattaunawar ma har yanzu ba su yi ta yadda za a iya amincewa da su ba. Wato ma Nasiru ina ganin akwai abubuwa da yawa da shi eh, eh, Alhaji Bire yake faɗa wanda ra'ayi ne dai kawai nashi don na daidai ECOWAS ba ta yi bayani na yadda za ta ɗauki matakinta na soja ba balle a ce za a shiga Nijar har a dawo da demokuraɗiyya wani na cikin niyami bai kosa an yi ba. ban san ko wani maganin kwana za a barbata masu askarawan Nijar har a kai cikin Nijar ɗin ko ta sama ko ta ƙasa duk ba su sani ba mutanen ƙasa ba su sani ba ba a harba bindiga ba ba a yi komi ba amma a shiga barikin soja ko da shugaban ƙasa har a kwato shi kowa bai sani ba wannan ban san ko na daidai sani na askarawan ECOWAS ba su da wannan kwarewa na afirka babu wata babu wata ƙasa wata ke da wasu askara masu irin wannan kwarewa sannan ba ni tunanin za su yi amfani da wani majigi ko wani maganin bacci wanda za a sa askara wani Nijar su yi kwana har a zo a yi wannan abun a koma. Sa'an nan magana cewa tattaunawa ba ta yi ba, sulhu ba yi ba, ina ganin ba gaskiya ba ne domin ranar da suka yi mitin ɗinsu na farko, ranar nan suka sa magana za a nuna karfin soja idan ba a yi ba sulhu bai yi ba kaga ba a ko sa sulhun ba balle a ce bai yi ba kuma wannan juyin mulkin duka dukansa wato yau sati shi guda yau sati guda ne da aka ba wa'adin wa'adin satin yake karewa kaga sulhun ba a ko ba da damar yinsa ba domin sai da aka bayi barazana sannan aka aika sarkin musulmi da shi da tsohon shugaban ƙasa Abdulsalam Abubakar. To jama'a wannan shine karshen kashin farko na wannan muhawara da muka fara kan al'amuran da suka biyo bayan juyin mulkin da soja suka yi a jamhuriyar Nijar kuma in Allah ya kai mu rana wata yau za mu dawo mu ci gaba yanzu kan muna godiya ga su bakin namu shu'abu mungadi sanannen ɗan jarida a najeriya da kuma jibrin zakari dan kasuwa kuma mai ra'ayin waɗannan matakai na ecowas da ke can abuja najeriya din musamman muna gode shi wakilin namu nasiru adamu hikaya da ya shirya muhawara din a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sokoto a washington mun bar ku lafiya madalla Wannan ne kuma kai mu ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To Aisha a takaice shugabannin Afirka ta yamma sun ce za su gudanar da wani taro a ranar Alhamis a kan rikicin kasar Nijar bayan da sojojin mulkin juyin mulki na kasar suka bijirewa wa'adin da aka basu na su maido da hambararren shugaban kasar ko kuma su fuskanci matakin soja. ECOWAS dai za ta yi taron na musamman ne a jibi Alhamis a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya wadda take makwabtaka da Nijar din inji kakakin kungiyar Amos Lungu. akalla mutane bakwai sun mutu kana wasu 31 kuma suka jikata bayan da wasu makamai masu linzami na rasha suka afka wani wurin zaman fararen hula a garin pokrovsk wanda ke gabashin ukraine a yankin donetsk da kuma wani hari da aka kai a gundumar kupiansk wani alkali a birnin new york na kasar amurka kenan ya yi fatali da kare da tsohon shugaban amurka donald trump ya shigar a jiya litinin inda ya yi ikirarin cewa wata tsohuwar marubuciyar mujalla tana bata masa suna bayan da ta yi nasara a kansa a shari'a da aka yi a kan lalata da ya yi da ita a cikin watan mayu ne aka dakatar da aikata aka tabbatar da aikata laifi na cin zarafin jima'i akan tsohon shugaban kasar wanda ya yi wa jane carol. ta masu sauraro mu na safen yau kenan talata sai kuma can an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 7 kenan agogon gmt da ghana da yarda allah mu shigo da shirin mu na hantsi yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya tana ni gabatar da shirin sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni dadi balawe sai injiniyan mr jonah cummins ni aisha mu'azu nake cewa ma'asala.